wata rana mun je wata walima so ne zo ya durkusa ya gaishe ni ya ce malam da Allah ka yafe min nace me kai kuma ni ban ma san ka ba ya ce an taɓa bani kuɗi aka ce in shiga rediyo in ta zagin ka ya ce wala ni ban ma ji ba in jin ma ni ban ma san ka zage ni ba ne to wallahi wani ɗan siyasa ne ya bani kuɗi ya ce in shiga rediyo mai ta zagin ka ka shiga muka ta yi kuma na ga abin ma bai wani tasiri ba <laughs> ga kanan fes fes garau lafiya lau na ce masa hadin ka gane na ce ban maji ji ba har ka gaba ma ana jin ba ma ji ba ma san kai waye ba ma balle in ji wani irin zaki kai mu ka ga ban ma ji ba balle in ji zafi har ma in ji ciwo har in ji ka zake. ni mu mu yanzu da muke wa'azi ba sai mu tsaya muna yafe wanda ya zake mu ai zagi mun riga mun wuce shi yanzu in akwai kamusin zagi ma mutu daga a zuwa zai ba wanda ba mu ji ba so yin zagi yanzu sai dai ka maimaita mun ji mun ji mun ji mun ji mun ji har mun cikunnuwa mu sun cika da shi farkon shigowar layin mtn muka siya da wani kai na lokikiya 3310 2002 muka sa layi ni da malam jafar da su sauran malamai muka su siya to wani mutum a kaduna sai ya samu layin mu ni da malam jafar sai kawai ya kira mu da mun daga sai ya dura mana lokacin ba mu iya kakaka kai blocking din mutum ba ba iya blocking din mutum sai an daga za a gaisa kamar za a gaisa saboda lokacin masu wayan ma ba su da yawa har jira kake a kira ka sai a kwana uku ma ba a kira ka ba saboda ba ta da yawa har Allah Allah kake ma wani ya kira ka sai da mu da muka sisiya mu ne muke kiran juna to wasu suka samu layin ya fara dan yaduwa ya fara yawa da wani na Mtel mai a mtel de mai 08044 mai 4 0804 shine mtel ko na gwamnati to da shi sai kira mu sai mun daga <laughs> sai yi mara shari'a ko bai muka masa allawa lamu da wutan muna ana wajen wani mitin sai na ga malam jafa ya daga ce na'am sai na ga ransa ya ɓaci sai na ce me faru sai ce ba komai na ce ko wani ne kai ma yana kiran ka ce ni ma wani yana kira da ka sai ma ya gabatar maka da sunansa ni ne wa ne don haka ka ji kaza kaza kaza ka wai shi yana kawai haka zai ya huce kawai shi an bata masa rai to bari kawai ya ta kiran musafa da yamma yana dura mana a shari'a har ya kashe mu da bakin ciki shi bai san dariya muke masa ba in kai da yanzu ma kila yana sahun gaba a wani gurin ana ci ana ta wa'azin sunna da shi to shi yasa waɗannan abubuwan duk wuce suke wata ransu zama abin tarihi yanzu lokacin da aka ta saran muwaɗa a masallacin nan ana cewa ita ma muwaɗa ya izala ce aka dinga sa takobi ana ana saran ita kanta muwaɗan shekara sha bakwai da ya wuce a masallacin nan ka gani ina karatun waɗa ranar talata malam jafar yana a kam ranar laraba ranar laraba ne ko laraba kara 21 ne ko to sai an zo da motar mobile guda biyu ɗaya tana nan ƙarshe ɗaya tana can ƙarshe sannan ake yin karatu sai an jibge sau abin da mobile da bindigogi ɗaya tana can ɗaya tana nan sannan masu karatu su ranar da abin zai faru sai aka ba mobile din amma an haɗa baki sai ga makamai da sandina kashe 'yan izala lada wanda ya ce muwaɗa suke wanda ya ce ita ma mu waɗar ba ta maliku ba ce Allah ta su ce aka sassa aka wani ya je da muwaɗar sai ya gudu aka samu muwaɗa aka dinga tsara mata da ya ce ita ma wannan muwaɗar da gani ba ta maliku ba ce ita ma 'yar izala ce a sassare ta yanzu ya ga zama mai yau shekara 21 gashi ya zama tarihi yanzu jisa da abin da ba zai wuce ba sai to shi ce wanda ya san ya cuci dan uwansa a cikin ransa akwai wani malam sha'ibu mai littafi da aka tsara masa abin nan nan sai naman nan gaba ɗaya zazzago haka sai ga hakoransa a waje haka muka ji aka kama naman na aka mayar aka yi masa ɗinki yanzu ba na ganin mala shaibu na ɗorayi mai sai da tafayan dattijo haka mai farin gemu ina cin wanda yake zuwa karatu yana kasa yan littafansa a nan waje san cewa ga abin da aka shirya a ranar ba